girma tsakanin kamera da ke a halatar da bidiyo kuma sai a haramtar da hoto shi bidiyo sai a ce halal ne shi kuma hoto sai a ce haramun ne to wannan kuma shine inda babbar matsalar take a nan ba zai zama mu yi imani da wani abu wani bangare mu karyata wani bangare ba babu technologically babu bambanci mai girma tsakanin kamera da ke daukan hoto da wanda take yin bidiyo bambancin ma in akwai to na bidiyo din ya fi kama da taswiri fiye da na hoton in har haramtarwar ne to na bidiyon ya fi hatsari saboda me saboda shi din ai har sauti da komai na halittar Allah ana ɗauka komai ana ɗauka da kuma motsi amma in technology za ka bi babin su duk kaɗai ne in ka ɗauki fatawan halasci duka halal ne da hoto da bidiyo in ka ɗauki fatawar haramci sai ka sa su duka ciki saboda in ka ɗauki hoto da kamera asalin hoto shi yana fikin image ne kwaya ɗaya a hoto in kai cat image da yake dauka in ka kara cat image ɗaya image ɗaya ne wannan image din ne aka yi integrating ɗinsa a video camera wato videography da aka yi sai zama in kana video ka danna a duk sakan ɗaya kan ɗauki image irin na hoto kamar guda 24 ne wannan raddi kenan zuwa ga Dr. Jaki Dr. Himar Hasidun Iza Hasada sarkin malamai sarkin malamai ko kuma in ce sarkin malamai mahassada sarkin hasada wanda shi wannan Dr. Jaki duk wani in ba shi ba babu wanda ya iya wannan raddi ne wa uh, uh, Professor Isa ali Fantami ke mayarwa gami da wata magana da shi jahil jahilul juhali jahilin jahilai Dr. Idris yake yi shekaran jiya ranar Juma'a yadda ya fito ya magana ta jahilci ya nuna makiyayya da hassada musamman abin da ya faru na ɗaurin aure da aka yi na yaron Dr. Mansur Isa Yalwa wanda wallahi Dr. Idris suka sani Dr. Mansur Isa Yalwa ya fi ka takawa fi ma ya dulana Dr. Mansur Isa Yalwa ya fi ka ilimi Dr. Mansur Isa Yalwa ya fi ka tunani Dr. Mansur Isa Yalwa ya fi ka hankali, Dr. Mansur Isa Yalwa ya fi ka tsantseni, kai Dr. Mansur Isa Yalwa wallahi mu da muke 'yan ɗari goma na mai shaida ya fi ka zuhudu. Duk wani quality duk wani quality da Allah yake bukata maza Allah yake bukata Dr. Mansur Isa Yalwa ya fi ka. Amma saboda tsabagen muguwar bakar hasada ka fito kana mummunan magana gami da ɗansa bacin yaron nan da aka ɗauki hoton nan aka yi bidiyon nan ya ce shi bai san an yi ba ƙawayen amarya ne suka ɗauka kuma suka sake ba da miyarsa ba yaron nan ya fito ya nemi afuwa da duniya ya ce dan Allah a yi mai afuwa bai san an yi ba ba tarbiyyar su bane ba tarbiyyar iyayen shi bane amma da kai bakin mahassadi ne Dr. Idrisu ka fito ka ci mutuncin yaron nan ka ci mutuncin ainihin mahaifinsa ɗabi'arka da addininka Dr. Idrisu da ɗabi'urka ba ɗabi'un manzon Allah bane eh ɗabi'unka ɗabi'u ne na shaidan da ta jaki wannan bawan Allah da ta Aliyu Isa banta mu ko ka ka ko ka so duk kwaliti da ake bukata ya fi ka ya fi ka ilimi na addini ya fi ka ilimi na boko ya fi ka ɗaukaka ya fi ka rufin asiri ya fi ka followers ya fi ka masoya amma duk da haka bakin ciki da hasadan ka yi kake kuma yau inda hoton nan haramun ne da ya zo shi ma cewa zai yi haramun ne tabbas akwai hoto wanda addinin musulunci ya tabbatar da haramun ne shi shine hoton gunki a ɗakin ka sa yan bebi ko ka masu ajiye irin tedi tedi su ne hoto mai mai inuwa la tadri kullu malaikatu baitan fi kalbin wala sunan zamu zo mu bayani a baya amma bari in bakku da bakin mahasari dan bakin mafarauci bari in bakku da dan mafarauci wanda daman ilimi ba a gadon shi ba dattaku ba a gado a wurin iyaye ba Dr. Idris da Dr. Jaki daman tsiya aka yi gado baban shi tsohon mafarauci ne barawon kwanzabi wanda a daji ya je satan kwanzabi bakin maciji ya kashe shi da kanshi daga Idris ya bamu labari baban shi ya je ɗebo kwan zabi zabi ko kasan din da suka yi suka koyi a daji zabin na mutane ne tunda ba makwarwa ka ce ba eh ai ba nashi bane eh ba nashi bane eh ba nashi bane to saboda haka ah, lallai ilalla bari ku ji ah, bayanin shi wannan bakin wahabi bakin mahasadi bakin jahili kuma bari ku ji abin da yake faɗa babu sabani wudu haramun ne kuma shine farkon bautan wani wanda ba Allah ba a ban kasa ta hanyar hoto kuma yau Ibrahim Iyas da waɗanda suke dogara da shi da me suke gadara da yanzu garfi duk hotonsa ne hoto a masallaci hoto a makaranta hoto a mota hoto a riga hoto a mama hoto a duwawu yan iska kawai ko ba hoto bane to da ba hoton da bai dasi wai ba hoton da dasi wallahi malamin sunna bane zo ya ce wai hoto wai ya kawo sassauci wai a ah, wai kaza kaza kaza wallahi ba malamin sunna ne abin da kake bautan wani wanda ba Allah ba saboda hoto to da wannan yaro gidan gidansa ya bayyana kar ku ga laifinsa ga babansa yana ta dauke da wani hoto da yan bidiya da suwaye da zo suka rubuce to me a cikin wannan wannan shine tsokacin da nace zan yi Allah ya sa sakon ya ishe musu shine sakon sai raddi na ce ashe cin ɗin yama da su kaza sunan raddin kenan cin ɗin ya har da su kaza abin ya ban mamaki kun abin da ya ban mamaki yaran nan da aka kama su a demonstration ko a zanga-zanga na tsadar rayuwa aka je aka tsere tsawon wata uku sai aka kai su kotu waɗansu to mamaki ka tabbatar da shi wannan Dr. Jakin bakin kasar gumin jahili ne ya ce wai yara hoto na Shehu Ibrahim a kirji a baya har ma yi batsa bayan Allah ce la yuhibbullahu jarabi su'i min alqawli illa man zalim ba a san mutum ya rika bayyana mummunan magana yi batsa ka tabbatar da yan batsa ne malaman batsa ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan qawli mu alkhairi ake so a jera fita daga ka amma da yake da ta jaki ba abin da ya sani sai cin mutuncin mutane sai zagi kaga ya zo akan maganar hoto yana bakin ciki to sai dai ka mutu da bakin ciki shi Ibrahim duk inda ka je sai ka gaishe walau sawwaru ni fil haqiqati lam yarau siwa shaksi mahabubin bihi na tamatta'u hoton shehu ya cika ko ina a gida a mota a ko ina muna sa shehu ko baka yi saka raba mu da shehu ba kuma kai da Idris ba ka da dalilin da kai suka kora hoto a duniya domin yanzu ai ga malamin ka domin wallahi Isa Liban tawo malamin ka ne malamin malamin ka ne malaman masu ya koyar da su in kuma ka isa Dr. Idrisu in ba abin naka ta asubanci bane da bangaranci da san zuciya irin ku ne Allah yake magana a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd masu imani da wani shashin alkur'ani su kafirce ma waɗansu shashi shugabannin saudiya can da kaje kai karatun madina mutane nawa ne ake musu hotuna ake yadawa a duniya baka taɓa fitowa ka ka musu wa'azi ka ce haramun bane mutane yawa ne daga saudiya suke yin bidiyo ayi hoto ga mata nan ma daga saudiya tsaraici eh ga mata nan ma daga saudiya sanda aka yi cikin shekaran eh, eh, yancin samun yancin eh, kan saudiya mata suke yin hotuna da tsaraici tsirara amma da yake abin naka A afatumuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'ad ne baka zo ka faɗa wa saudiya cewa wannan abin da suka kuskure ba ne. sai dai ka rinka hawa kan sufaye da da ainihin yan tijjaniya da yan shi'a su ne ka ko to kifi na ganin ka mai jar koma duk inda ka biyo mana wallahi tallahi lalle za mu bayan maka da martani daidai yadda ashe abin naka ƙarya ne addinin naka a baki ne ba mu taɓa ba mu taɓa ganin ka fito ba mu taɓa ganin ka fito ka memba da saudiya martani ba to kamun ka zo ka yi magana akan shehu ibrahim yes ka je ka fara magana akan hotunan gumakan malaman ku da aka da aka yi aka rarrata su a cikin ofisa duk wani ofis duk wani hotel da zaka je a saudiya ko a madina wallahi sai kaga hotunan shugabannin kasan gashi nan a rataye me yasa baka taɓa fitowa ka ce haramun bane me yasa dr idrisu shehu ibrahim ne ya tsore maka idanu yan faila mu yan faila mu muka tsore maka idanu to wallahi sai dai ka mutu yan uwa wannan magana da Idris yake babu ilimi a cikin shi jahilci ne typical jahilci ne hadisin da aka yi magana akan kare da hoto hadisi ne da Imam Al-Bukari ya rawaito shi da wata ruwaya Imam Muslim shi ma ya rawaito shi da wata ruwaya musamman an samo hadisi daga shi Abu Dalha Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah ya ce la tadkhulul mala'ikatu baitan mala'iku ba sa shiga gida mana mala'ikun rahama gidan da fihi kalbin akwai kare wala suwarun ballantana hotuna muttafaqun alai wannan hadisi an yi ittifaqi a kansa wannan shine hadisin da Abu Dalha ya rawaito to amma malamai sun yi bayani in an ce kalbin wani kalbo wani kalbin ake nufi ana nufin kare ne wanda zaka ajiye shi ba dan ya maka gadi ba ba kuma dan farauta ba kawai dan ado to ai yanzu gidajen da akwai kare kaɗan ne zaka samu suna aje kare dan kwalliya su ne turawa amma duk wani musulmi idan ka gan shi ya aje kare a gida in ma ya zama dan farauta kuma Allah ya gaya mana ku saki karnukanku su je su kawo muku dabba ko min kala bibihin na sai tu'allimuna hunna mimma allamakumullah sai ce fa kulu mimma amsakana alaikum Allah ce karnukanku ku sake su da bismillah ku koya musu abin da Allah ya koyar da ku in sun kama dabba kun sake su da bismillah ko da dabban ta mutu ku ci kaga ashe da kare yana da amfani a addinin musulunci kuma suratul kafi wa kalbuhum basidun ayi bil wasid law ata alaihim laita minhum firara wal mula'ita minhum ru'ba Allah yayi magana akan kare to sai malamai suka ce karen da ake nibi kare ne shi ba na farauta ba sannan karen nan shi ba na gadi ba kawai an aje shi ne kare kawai don kwalliya to wannan muttafaqun alaihi mu ba ma kokontun cewa lallai in dan haka aka aje shi tunda hadisi ya tabbata cikin bukai da muslim muna biyayya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai a dawo maganar suwar ya kai da jaki jahili abinda malamai suke magana akan suwar da kake magana daukan hoto shi Ibrahim an ɗauki hoton shi an sa a jikin mota an sa a kirji an sa a baya har ma ka ambata wurin da bai dace ba ka na malami kai batsa to shin a aljiwinka babu hoton nera? babu nera a aljiwinka ɗauko naira dubu ɗaya da take aljihunka gara ma shi ibrahim musulmi ne amma naira da take aljihunka daga naira biyar naira goma naira naira ɗari naira hamsin naira dubu naira ɗari biyu na najeriya zaka samu har da watan arna kuma kake sallah da shi a cikin aljihunka in har sa hoto haramun ne a gida ko a jiki to rike naira da kake amfani da ita dr idris shi ma haramun ne domin a jikin naira akwai hoto malamai masu hankali ba irin ka ba suka ce abin da ake nufi da hoto shine hoton gunki kamar yan bebi ba makawa mumini mai hankali bai kamata ya bar yan ko ya siyo mai yashi yan bebi ba ko kuma irin teji hoto ne wanda ɗan aji shi zai bada inuwa gunki ne bai kamata mumini musulmi a ga teji a cikin gidansa ba amma dan ka rataye hoton malaminka ko hoton mahaifiyarka ko za ka yi aure ka yi hoto yan uwa ku yi wannan ƙarya yake Idris wallahi ba ba haramun bane ai yanzu na sanya muku bidiyon Isa Aliyu Fantami inda yake karyata jahilcin Idrisu ya tabbatar da cewa lallai in har za ka ce hoto haramun ne to yanzu bidiyon da kake yanzu ba gashi na tsayar da bidiyon ka ba ya zama hoto to kai ma kayi haramun Idrisu yanzu ba ga bidiyon ka ana kallon shi a matsayin hoto ba to ai bidiyon da kake yi Idrisu shi ma hoto ne saboda haka kai ma yi haramun ka aikata haramun yanzu gashi ai ba hoto na ɗauke ka ba bidiyon ka ne ne stupid nashi gashi bidiyon ka ya zama me ya zama hoto saboda haka wannan hadisi abu dalha ya rawaito shi kuma abin da ake nufi shine hotuna na gumaka ka aji yan bebe a gidanka ka aji teji ko ka kawo gunki ka aji a gidanka wannan in akwai mala'ikun raba ba za shi ba amma hoto dan ka ɗauka na iyalinka ko na iyayenka wannan babu komai an fahimta ko sannan hadisi na biyu hadisi ne daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yace wa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jibrilu jibrilu shine fa'ilin kaga rasula maf'ulin bihi kenan wa mudafun Allahu mudafun ilaihi an fahimta ko kawa'ada kuma zai zama fi'ili dini. an fahimta ko an yi atiyahu jibrilu yayi ma annabi alƙawari zai zo masa farasa alaihi sai ya dan jinkirta bai zo ba hattashtar da ala rasulillahi sai manzon Allah shiga cikin damuwa rashin ganin jibrilu fakaraja sai manzon Allah ya fita falaki yahu jibrilu sai jibrilu ya haɗu da manzon Allah fashaka ilaihi sai jibrilu ya kai wa manzon Allah kuka faƙala sai ya ce in inna la bai baitan fihi kalbin wala suratun abin da ya sa rawar bukari wannan hadisi imam bukhari ya rawaito ya ce, abin da ya sa ban shigo cikin gidanka ba in ji jibril yake gaya wa annabi saboda ba za mu shiga cikin gidan da akwai kare ba ballantana kuma hoto to me dalilin da yasa ma'ana ballantana gunki hoto anan ma'ana gunki hoto mai bada shef din inuwa ballantana gunki me yasa ainihin jibril ya ki shiga wani dalili ne a gidan annabi akwai kare ne a annabi na kiwon kare ne to bari mu ji za mu ji an samu hadisi daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce wa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Jibril Jibril ya ma annabi alkawari fi sa'atin an yi atiyahu zai zo wurin shi a karfe kaza ya ayyana time ya ayyana lokaci fa ja'at tilka sa'atu sai wannan lokacin ya zo walam ya'tihi amma kuma jibrilin bai zo wajen annabi ba Ƙala sai Aisha ta ce wa kana biyadihi asan. A lokacin akwai sanda a hannun annabi. Saboda ya ga Jibril ya jinkirta bai zo ba, bacin rai sai ya kawo manzo Allah faɗa raha sai annabi ya da sandan. Min yadihi daga hannunsa wa huwa yaqulu yana cewa ma yuklibu Allah wa'adahu Allah baya saba alƙawarinsa. Tunda Allah ya tabbatar da Jibril zai zo Jibril zai zo amma ya akai haka. Wala rusuluhu wala rusuluhu manzannin Allah ba sa saba alƙawari. A ganin mala'iku ba sa saba alƙawari. domin la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna sun maltafata can manzon Allah sai ya waiga yana juyawa an bayyana ko fa iza jaru kalbin sai ga wani dan karamin kare malaman fassaran hadisi suka ce ibn hajar yace ce ma'anan jaru kalbin ai sagirul kalbi sai ga wani dan karamin kare an fahimta ko eh tata saririhi yana karkashin gadon manzon Allah ɗan ƙaramin kare ne ya zo ya shiga gadon manzan Allah faƙala sai manzan Allah ce mata da kala hazal kalbu yaushe wannan karen ya zo ya shiga min cikin gida faƙultu sai da ce faƙala sai ya ce mata da kala hazal kalbu yaushe wannan karen ya shiga faƙultu sai na ce wallahi ma da raitu bihi ma'ana shi mala'ika ke tambayan annabi kenan sai ya ce wallahi ni kuma ban sani ba ma da raitu bihi ban san da wannan karen ba fa amara bihi sai manzo Allah ya bada umarni fa da sai aka fitar fa ja'ahu jibrilu alaihi salam sai malaika jibril ya zo fa kala sai ya ce ah, wa attani ya jibrilu kamun alkawari zaka zo fa jalastu laka na zauna ina jiran ka walam ta'atini amma baka zo min ba fa kala sai ya ce mana'ani hazar mana'ani kalbu wannan karen ne allazi kana fi bai cika shi yana na zuwa inna na inna da kullu baitin fihi kalbun wala suratun ba ma shiga gidan da akwai kare ballanta na hoto to kaga abin da yasa jibrilu bai shigo gidan manzon Allah ba saboda karan ba na gadi bane karan ba na farauta bane kawai zuwa yayi ku fahimta fiqhin hadisin ana bin fiqhin hadisin malam tijani karan annabi ma bai san da shi ba kuma karan ba na gadi bane ba aje shi dan gidan gadi ba sannan karan ba na farauta bane an fahimta kenan idan na gadi ne fa zai shigo na mal'amalu ta farauta ne fa zai shigo da saboda ga masu cewa wai ayin ya yi karo da wannan ah, da hadisin manzala sallallahu ba su yi karo ba bayani kawai za a yi muku wannan hadisin bai ci karo da aya ba eh kare akwai inda yake da amfani akwai inda ko ba shi da amfani an fahimta ko eh akwai inda kare yake da amfani akwai inda ba shi da amfani an fahimta ko to saboda haka Dr. Jaki Jahili Ibnu Jahilin Ibnu Jahil hadisan manzo Allah ka je gaban malamai ba wai ka rinka fahimtar su da mulanka da kanka ba saboda haka wannan shine ah, a takaice bayani akan ah, shi wannan kadiyya na hadisi na maganin sura da kuma ainihin kare saboda haka fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ba maulidi tare da shi ana dan haka yau muna da bako kuma a matsayinsa na bakona ni ne mai gabatarwa maulana a shekar imam munir adam koza na so a ce ya samu dama da zai samu waɗansu awowi masu tarin yawa saboda mu ji irin sakonnin da ya zo mana da shi wannan gari mai albarka kamar yadda na faɗa a ɗazu ina ƙara maimaitawa a yanzu idan aka yi maganar son manzan Allah da shauki a cikin son na rasulullahi to tabbas mutanen jihar Adamawa musamman nan garin Yola mutane ne da suka yi shukura a cikin ƙaunar manzan Allah. A wannan tasa kusan za mu iya cewa dukkan bayan Allah suna tururuwar son ganin sun ziyarci wannan gari sun ba da irin tasu gudunmawa. To amma akwai yanayi na tsarin rayuwar ɗan Adam. muna shirin fita gobe da sassafe saboda yanayin hanya kuma ga gajiya da ba dan don su ne ma irin na bayan Allah ba to ba na tsammanin cewa za a iya gabatar da wani abu a wannan lokacin kalma dai guda ɗaya da zan isar mana ɗan uwa addinin musulunci a yau yana da buƙatar farkawar da tashin mu mai aiki akan manhajinsa tsararru tabbas al'umma sun yi nisa da kyawawan ɗabi'u ta yadda za ka samu mimbarin waɗansu daga cikin malaman musulunci duk sati ya zama kamar mumbari na batanci koyaushe ana tunanin yau malam idan zai hudu ba wa zai ci mutunci kuma ana bibiyar irin waɗannan ana ma lissafa su a matsayin malamai ne na musu, to wannan babban takaici mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne da aka aiko shi dan cika kyawawan ɗabi'u sai na rasulullah yana faɗa ku istil ku tammima makarimar akhlaq an aiko ni in cika kyawawan tadodi a cikin al'umma samun mutum mai kakkausar zuciya samun mutum mai zafin kai samun mutum mara taushi a cikin da'awa wannan ba halin manzan Allah bane fa bima rahmatin min Allah lahum walau kunta fassan galizan qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wannan shine siffofin sayyidina rasulullahi waɗanda suka gaji manzan Allah sun gaje shi ne a cikin irin wannan siffofin siffofi na tausasa wa halitta siffofi na nema wa mutane uzuri siffofi na afuwa da jin kai da nema wa mutane hanyoyin tsira amma ba mutum ya maida mambarinsa na isar da saƙon musulunci ya zama mambarin batanci mambarin kaskantawa mambarin farraka al'ummar manzan Allah wanda duk ya ga cewa malamin da yake sauraro ko yake bi ya afka cikin irin wannan aiki to ya sani cewa jagoran da ya sa a gaba bai kasance ɗaya daga cikin mutanen da suka samu hasken gada sakon manzan Allah ba kuma akwai bukata ya canza shi da gaggawa da mutanen da kyawawan halayensu suka riga maganganunsu waɗanda kallonsu yana tunatar da mutum Allah kallonsu yana tunatar da mutum ɗabi'u irin na manzan Allah da wannan nake cewa yau a wannan gari mun rabauta da samun babban bako da tabbas yana ɗaya daga cikin malaman da suka cancanta su hau mumbari na a siffanta su da magada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine maulana imam munir adam koza ina gabatar da maulana insha Allahu zai hau mumbari a yanzu zai gabatar mana da karatu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi bako na barka da zuwa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato, wato abin da ban sani ba, ni wata gardama ce tun ce ake yi. Allah, yau a raba mana ita a nan mana. Da bakulla ce ni kenan. Da wanda ba bakulla ce ba, wane ne a adamawa mai masaukin baki? Saboda haka, aka rawa kalla kawai kai ba ne. Ni ne mai masauki. Ah, alhamdulillah wannan mazauni ai ai ba za mu dade ba yadda ya tsaya maulana a yafe mun maulana a yafe mun maulana ya shi tijani a ah, al'ummar wannan mazauni mai albarka musamman ɗaya daga cikin malamai da sautinsu ya mamaye ko'ina a ƙasar nan waɗanda suke tsaye cikin isar da saƙon Allah da saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Maulana Ashef Ali Abul Fatihi Jimeta Yola ko Jimeta ko Yola da kuma ah, baƙona wanda na ba masauki Maulana Dr. Idris da dukkan mahalarta irin su a Sheikh Malam Manu Karama da Saidi Aliyu TY Sufi da dai sauran waɗanda tun jiya ko in ce tun shekaran jiya na tare ana zagayawa cikin wannan gari mai albarka da dukkan mahalarta na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a gaskiya dalilai guda biyu ba za su bari iya yin magana ba dalili na farko a kasancewar uzuri na tafiya tun da sassafe muna da tafiya a gabanmu kuma daga nan ma wata tafiyan ce za mu dora zuwa wani wuri insha Allah kuma tun da sassafe Daga akwai bukatan a ɗan samu a ɗan huta saboda kuma wata doguwar tafiya ɗin abu na biyu kasancewar maulanmu Sheikh Ali AbulFati yana wurin da tun ɗazu shi ne ya fi cancanta ya gabatar da muhadara ba mu ba saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko ya zo kafin mu, dalili na biyu kuma daman ko mun zo kafin shi, ko muna cikin yi in ya zo ya kamata mu bari mu ce bismillah. Domin iza ja a Musa wa alƙar asa, ƙarfafa matsalar sihiru wa sahiru. A haka kawai mun zama wannan mazauni mun zo mu gaisa da 'yan uwa kuma mu yi wa juna fatan alkhairi sannan mu bar sha'irai bayan Maulana Sheikh Abdul Fati ya gabatar da muhadara mu bar sha'irai su ci gaba da zaburar amma tun da maulidi ne na shu'ara kamar yadda Maulana Sheikh Idris ya isar da wani sako na wasu waɗanda suka mai da mumbari kamar kamar me ake cewa tattaunawan ƙarshen mako ko me ko da yake shi ma ya jira juma'a mai zuwa shi ma za a ambace shi <laughs> tun da dai ya taɓa to shi ma juma'a mai zuwa ya jira za a yi huduwa a kan shi a kasancewar maulidi ne na sha'irai abinda nake so zan ɗan yi magana ta ina roƙo sha'irai da masu saurare duka ku fahimce ne da kyau na farko ku sanya ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan an kyautace to zai iya zama shortcut ɗin mutum zuwa samun ceton manzan Allah domin shehu radiyallahu anhu yana faɗa yaban da yake wa manzan Allah ya ce ba ni da wani fata cikin abin da nake yi sai wani bushara da na ji cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zai yi ceto ga duk mutumin da ya faɗi ko saɗara ɗaya a cikin yabon shi. Walam ila illa anna Ahmad shafi liman qala sataran fi sana wa ma'amil. Wa in lam yakun qasaha haka faqad jara lahu mathal wal ma ghayyaru mathal. Ashe yabon manzon Allah abu ne mai kyau kuma ka kalli Annabi alaihi salatu wassalam a fada shi akwai manya-manyan malamai wanda duk matsala kai manzala sallallahu alaihi sallama akwai mutane bakwai da ya ayyana a rayuwar shi yana madina ya ba su izini su je su wazi malamai masu wazi su isar da sako a madadin shi a fadar manzala sallallahu alaihi sallama akwai a manyan jarumai mayaka waɗanda tutar jihadi a hannunsu take sannan a fadar shi akwai manyan attajirai kuma waɗanda suka haƙaƙa ma'anar attajirai mawadata ma'ana masu ɗaukan dukiyansu su bayar cikin addinin Allah suna nan akwai kuma sha'irai amma ina so in fito wa da sha'irai wata farla ta irin wannan mihinar tasu ne wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an bashi kyauta daga ƙasar Masar, wadda a cikin kyautar akwai dukiya, akwai zuma, akwai alfadari, akwai kuyangi mata guda biyu. Ya da kanwa, Mariyatul Kibtiya da Siri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki yayar ita ce Mariyatul Kibtiya, Ummu Ibrahim, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kanwata waye ba? Sha'iri. don haka yau akwai wani sha'iri a madinar manzan Allah shi ba a san shi da kome shi ba mai wa'azi bane shi ba mai kuɗi bane wajen hidiman addini shi ba mayaƙi bane shi mawaƙi ne amma manzo Allah ya samu yangi guda biyu ya da kanwa yayi sadaka da yar bai ba Abubakar ƙanwar ba bai ba Umar ba bai ba Usman ba bai ba Ali ba Allah kara musu yadda sai ya ba sha'iri in muka fahimta aƙalla manzan Allah ya yi itirafi da fadlan sha'iri abu na biyu akwai sha'iri da ya zambaci manzan Allah annabi ya ce duk inda aka gan shi na halarta jinin shi amma da me ya kubuta da waka ya shiryo ya zo gaban manzan Allah da baitocin yabo yau sai ga wanda annabi ya ce na halarta jinin shi a jiya yau manzan Allah yana cire rigar shi yana bashi ba komai ya zo da shi ba sai baitocin yabo wannan rigar sai ta kai yau in aka ce ga wanda ya mallake ta shi ma ya isa abin a nuna shi wannan ta sanya a wata daula wasu saraki suka saye ta da billions of naira rigar da manzan Allah ya cire ba ji ya ba sayyidina abubakar ita ba ba mu ji ba ba na Umar ita ba ba mu ji ba ba na Uthman ba ba mu jiya ba ba na Ali ba Allah ya kara musu yadda sai ya ba sha'iri sha'irin da jiya jiyan nan jinin shi ya halatta yau yau din nan ba wai magana halatta jini ba gashi ya samu wata kyauta da sahabbai da yawa suna gurin su samu da me ya samu wannan da wannan mihinar tashi ta yabo wannan aikin na yabo dan Allah sha'irai kuna zaton yabon manzo Allah karamin abu ne to ku da kyau duk wannan girman yana buƙatar ladabi yana buƙatar tsari yana buƙatar bin yadda manzon Allah ya ce ba zan yi dogon magana ba kamar da na faɗa saboda lokaci amma me nake son in tunatar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qurayshawa sun sun zambace shi sai ce wane ne zai iya rama muni zamban da Quraysh suka mun sai na Hassan ibn Thabit shi dai wanda aka ba siri ya ce ya rasulallah ni zan yi sai ce to amma fa ka sani ƙuraisha wannan dangina ne ya za ka iya zamban ƙuraishawa ni ban shigo cikin zamban ba wasu hanya za ka bi ya ce ina da ita ya rasulallah ya ce zan zare ka a cikinsu kamar yadda mai zare gashi a cikin man shanu yake zare gashi a cikin man shanu kaga ba yadda za a yi ya fita da wani ta'asiri na mashanin komai sun raba hannun riga sun saki hannun juna ko yace zan ma haka tare da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka samu sayyidina Abubakar ya fi ka sanin dangogin larabawa yayi maka bita dan ka ƙara sanin me zaka faɗa dan uwa na sha'idi me ka fahimta anan fahimtar da nake so fiqhun da ke cikin wannan karatun duk yadda ka san annabi alayhi salatu wassalam duk yadda ka san yadda zaka iya tsara waka shi baiwar hada baiti baiwa ne zaka zo ka kware wajen hada baiti in Allah bai datar da kai ba sai ka iya ba annabi da wannan baitin sai ka je ka yabi wani abun banza kuma wakar ta yi daɗi ta samu mabiya saboda shi baiwa waka daban baiwar a baka dama ka yabi wanda ya cancanta da wannan baiwar kuma shi ma daban daka duk iya ka duk gwargwadon ka in za ka yabi manzan Allah ka je ka samu malam ka ce ina son zan yabi addini da me da me ya kamata in faɗa cikin ladabi a janabin manzan Allah da me da ne bai kamata ba in ka shiryo waƙar ka je ka kawo malam ya ce malam fa na ce ba muna malam ba dan kar ka ji wannan sai ka je kawai sai ka samu wani ka naɗa shi a matsayin malaminka saboda ya fi ka iya waka ko ya fi ka shahara shi ba malam bane shi ma duk iya wakan shi shi ma dan wanka ne shahi malam mai istiqama mai ladabi a janabin manzon Allah sai ka kai masa ka ce malam wannan din ita ce na rubuta bisa shawara ka ka ji kafin ka saki malam ya bi kuma kar ka yi ta wani sha'iri ya rubuta waka ya je cewa malamin shi ce gata malam wata mayar kasida ce na rubuto shine nike so in karanta a ji mun yaya take in ta dace sai malam ya ce bismillah sai ya ce bismillah rahman rahim ga amshin kasida yace kasida kasida kasida da dadi malam ce to tashi ka tafi yace ai tunda har kai riga ka gara da dadi me yasa ka zo wajen mu bari za ka yi sai ka ida ka tambaye mu ka ce ta yi dadi amma kai da zuwa sai ka ce mara kasida da dadi to yake ka zo ka tsara ba irin wannan tsarawa ba ka je ka ce wa malam aka rawa kallahu ga kasidata idan ya ji ya ce fidda nan ƙara abu kaza a wuri kaza wannan kalmar ba ta dace da manzan Allah ba akwai wani sha'iri ina girmama shi kwarai Allah ya amsa rayuwar shi ina son waƙoƙin shi kafin in yi rizanin daga jin waƙoƙi ina jin nashi da yawa amma yanzu na ɗan rage ba amma akwai wata kalma da ni duk lokacin in ya zo zai faɗe ta sai in ji ba ta dace da wurin ba ai annabi ake magana yana yaban annabi jazaba sai ta kwashe shi ko kananci ne yana ganin ya iya hausa sai ya kawo wata kalma tafkeke na ji kalmar bata mun ba tafkeke marar tamka sai na ji kalmar bata dace ba da ya kai wa malami da ya san ladabi a janaban manzo Allah zai ce a shirya wannan an fahimta to hatta lafuzza shehu ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa mana ya ake yabon manzon Allah in za ka yabo annabi ya ce ni yadda nake unazzimu durran lafzi fi zikir wasfihi wa ahsin bi wasfil badri ya ce idan na tashi kalmomin da nake ɗauka in zan yabi annabi zaɓaɓɓu ne yadda ka san gold a cikin kalmomi gwalagwalan kalmomi nake ɗaukowa ya ce a haka ma in na ɗauko su sai na tsara su wacce ya kamata ta fara zuwa wacce za a jinkirta saboda ai wanda nake yabo ba ordinary mutum bane Allah ma in zai yaban manzon Allah tashewa yake ya tausasa wa manzon Allah ka jifa Allah zai yi magana da annabi Muhammad akan wani abu da yake ganin wannan kamar zai wa annabi gyara Allah yana da iko ya manzon Allah gyara haka ne ko ba haka ba amma saboda ladabin da yake so ya koya mana a janabin manzan Allah sai da ya mai gaisuwa irin ta saraki la'amurruka ko da yake ba wannan ba wannan ita ma magana daban afallahu anka irin gaiso saraki ne Allah ya baka nasara Allah ya taimake ka haka Allah yake wa manzan Allah in zai magana Allah da ya halice shi lima azinta lahu bayan an ce afallahu ka Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara ran kai daɗe irin ma'anonin fa kenan shi ya ce to Allah da ya yi manzan Allah shi ma sai da ya zaɓi kalmomi balle ni da haka ya kai sha'iru a hasin in za ka yabi manzan Allah ka kyautata al'imamul busiri shi mana da irin wannan maganar damar da atu nasara fi nabiyihimu wa kun bi ma shi ita madahan fihi wa take ka ce ka ce da ka sha'irai dole a koyi wannan sannan na biyu na biyu kar ka ɗauka amsuwa yana da alaƙa da yadda za ka ɗan hargitsa wasu kalmomi a ɗan dai ta da shi'uri. yanda in kana yi sai an yi ta ihu ana daga hannu ana tsalla ana durowa ka jefa mutane jazba ba shi bane zuwa. ka kaddara wannan wakar taka da kake yi a yaban manzon Allah da kana cikin yi sidna rasulullahi zai shigo an ci gaba da har hargitsa wurin irin haka ko ko sai an ce a gyara a dusu to in ka san in kana cikin yi ka saka wani yanayin da inda za a ce ga sidna rasulullahi zai shigo wurin kai da kanka za ka gane wurin bai dace da shi to kar ka ka kyautata maganganun suna da yawa ban da lokaci amma dai dole mu dawo mu sake bita mu. Allah ya jaddada malam Rabi'u Usman Baba Rahama da wuya in kana sauraron waƙoƙin malam Rabi'u Usman Baba ka samu wani abu da zaka ce wannan ya kamata a cire ko a gyara ba ce ma ma'asumi bane ban ce 100% yake ba amma dai kafin ka ga wani abu da zaka iya gyarawa a maganganun shi zaka dade ya kyautata ladabi ya zaɓi kalmomi kuma zaka ga yana yi da dattako da nutsuwa haka ya kamata a yi koyi da irin waɗannan magabatan ko ma a ƙara a kan irin ladabinsu janabin mazalla ya cancanci ayi abu fiye da haka yadda yanzu mawaƙa suke da ƙabuli da amsuwa a cikin al'ummarmu wanda wani lokaci har ta kai nake yau wannan magana za ta iya zama a ce ko to amma dai ni na yarda na koyi mu faɗa wa kanmu gaskiya ko da wannan gaskiyar za ta taɓa mu a ga kamar mun saki wani abu da makiya za su mana dariya su mana dariya in dai gaskiya muka faɗa ban damu ba in na faɗi gaskiya a mana izbini nakan damu yau da za ka je kasuwa shagon ne ga sunan a jere ga shagon wannan ga shagon wannan sai ka ji da mu da waɗanda ba mu ba in ba sa aka yi ba duk shagon da ka gita ka ji malami yana wa'azi a riko da shagon ko ana karatun Alƙur'ani a riko da shagon da ƙyar in shagon ɗan gomu. ne la'alla waɗancan mutanen amma in shagon ɗan gomu ne yadda za ka gane kawai ka yi wani sha'iri ashe yanzu zan iya cewa saƙo muryan sha'iri ta fita malamai musamman a wayoyin matasa yau idan ka anshi wayan matashi kafin ka ji malami kilif na malami wa'azin awa ɗaya minti talatin talatin guda goma ka samu sha'irai waƙoƙinsu guda ashirin ko talatin ashe mun shirya mu anshi saƙo hannun sha'irai ya ku sha'irai kuna da babban dauri da za ku taka tun da ana sauraron ku dan Allah ku kyautata abin da za ku faɗa akwai wani sha'iri a Katsina ya yi wata waka ya burge ni kawai wakar akan rabon gado ya yi ta ya ɗauko masa'il na rabon gado ya sa ina ma a ce sha'irinmu suna irin wannan a riƙa ɗaukar masa'il wanda za a sake su a waƙa tun da mutanen nan namu suna jin waka su haddace waka sun haddace ilimi a ɗauki kyawawan ɗabi'u na manzan Allah a yi waka a kansu a kawo ƙissoshi na irin wannan ɗabi'un yadda za a kwaɗaita wa masu tasowa wannan ɗabi'un a ɗalla waƙanka ka sa mata manufa amma za ka ga wasu waƙoƙin subhanallah sannan kasancewa wannan waƙar ta manzan Allah yaban da kake wa annabi Muhammad ibada ce tana buƙatar ikhlasi ka yi dan Allah dan neman yardan Allah ba dan neman waɗanda za su bi ka ba ba dan neman masu sauraron ka su yawa ba ba dan neman in ka zo a liƙa maka kuɗi ba ka bari manzon Allah ya biya ka mana in ya amshi waƙar yau ka yi wa annabi baiti sai wani ya ji daɗin baitin ya maka kyautan biliyan amma sai ka je wurin annabi ya ce da kai da baitin ka kwana son shi ku bani wuri wanne ya fi maka daɗi annabi ya anshe ka baka samu ko naira ba ko amma kyautar biliyan amma annabi ya ce da kai da baitin na ku ba na so Don haka ka fara sa ikhlasi ka ji a ranka cewa wannan abin kana yi ne don manzan Allah ya ansa don ka samu yardan manzan Allah to idan aka yi haka an yi nasara ko da ba wanda zai liƙa maka naira goma in kayi ko da ba wanda zai jazuba in ka buga waƙarka da haka yan uwa sha'irai ina fata ya zamana kun ɗauki kyakkyawan salo wajen isar da saƙonku da kuma isar da hidimarku a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana da komai Allah ya yarda da mu yarda da ayyukan mu Allah ya ba mu manzan Allah Allah ya dawamar da wannan soyayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatan mu albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar ne na faɗa ba zan tsawaita ba zan nemi mu ya zo ya shayar da mu ya shayar da dukkan masu sauraro a wannan majalisi wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh